Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya. da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa Radio. Sannan za a iya ji yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fuki. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 24 ga watan oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta a aikin jarida. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. a don haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen hausa sun tattauna da baki a teburin namu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar kaduna tare da wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su ce a ko'ina take yana cike ne da kalubale masu sauki da kuma masu zafi. Mata da yawa sun shiga mayar ba da gudunmawarsu wajen bunkasa al'ummarsu ta hanyar shiga ayyuka har da irin waɗanda maza ne suka yi katutu a ciki. Alal misali akwai aikin jarida. Mace 'yan jarida mai aure ko mara aure na fuskantar kalubale waɗanda masu sauraro ba lalle ne su fahimta ko kuma su sani ba. To ya rayuwar 'yan jarida yake matar aure ko kuma mara aure a gida a wurin aiki ko kuma a wurin gwagwarmayar nemo muku labarai kuma wani kallo ne kuke wa 'yan jaridan wai shin menene daɗi ko kuma aka san sa a cikin wannan aikin waɗannan da ma wasu tambayoyin za su fito a cikin tattauna da muka yi da mata 'yan jarida a najeriya da Nijar tare da abokiyar aiki ta tamar abari daga Nijar. mu shiga cikin ajin yau da gobe Yau za mu tattauna ne akan ayyukan mata da matasa 'yan jarida. Shin macen 'yan jarida rayuwa rayuwarta yake? Menene kalubale da kuma gwagwarmaya da take fuskanta? Cikin ajin namu a yau muna tare ne da Haratu Ahmad Aliyu da kuma Rabi Armayao. Barkanku da zuwa 'yan jarida. <laughs> barkan muka dai yau dana za ta ci gida yan jarida yau za su fayyace wa masu saurari al'amuran da ke faruwa a rayuwarsu gwagwarmaya da kuma irin gudunmawar da suke bada wurin gina al'umma To kamar yadda ne na fara gabatarwa wayya aikin jarida yake ne wurin fara da da Haratu eh, Ahmad Aliyu wadda ta kasance ita shugaba ne kuma ta rike mukamai a bangaren aikin jarida da kuma shugabancin yan jaridu a kasar. Malama da Haratu eh, Ahmad Aliyu barka da shigowa. <laughs> To barka ka dai. To ya aikin jarida yake na san an fara tun ana da kankancin shekaru wato cikin kuruciya aka fara wannan aiki kuma ya zo miki musamman lokacin da ayyuka irin na mata bai zama abu karbabbe ba kuma karatun ma ba wani runguma su aka yi a lokacin ba amma ko fara kuna ta maya to alhamdulillah kamar yadda kika ce aikin jarida aiki ne wanda yana da kyau kuma yana da daɗi ga kuma farin jini na fara aikin jarida tun alif tara 1990 na zo ina cikin wannan aiki ba sashin da bana tabawa sai banda sashin labaru in aka ce haɗa shiri ne gabatarwa wannan na yi shi to muke wato controlling din kusan dukkan na'urorin da ke wurin inda ke ne a aiki a ranar ko a lokacin duk wani na'ura a wurin ke ne za ki kike da hurumin tattaɓa duk wani na'ura idan na fahimce ki mm. kusan za a ce dai shi dan jarida musamman wanda suke wannan bangaren na shirye-shirye kenan zai zama wani karamin dan injiniya kenan dai haka komai da ruwanka ne da dan jarida komai da ruwanka ne karfe uku na tashi da asuba kuma na yi aure na fara haihuwa zan tashi in na san ina aikin safe mm. ni zan buɗe tasha ina tashi kafin karfe uku ma zuwa uku da wani abu na gama shiri na yi mai yarinya na wanka lokacin fara haihuwa kenan wato su masu saurare suna can suna bacci ke kuma kina nake ta musu shirye-shirye yadda za a yi suna bude gidan rediyo su ji na gama komi da komi zaki ji wajen karfe uku da wani abu zuwa hudu zaki ji ana fim fim fim a kofar gida asuban fari asuban fari saboda ni zan bude tasha idan ni ne ke aikin safe na yi girki na na safe da mai hmm. gida na zai ci hmm. na gyara ɗaki na saboda in na da bana son zo yi wani aiki na gaji to haka muka yi wannan tafiya ina ba da wannan tarihi saboda ita mace za a dinga ganin a'a ai aikin jarida ma bai dace da ita ba aikin jarida kamar a ce filin maza ne yawa sai a ce filin maza ne filin daga ne hmm. kuma duk ban daina aiki na ba zan yi aiki daga safe har zuwa dare a lokacin aiki tukuru ne ake yi so kin daga lokutan kana aikin gidan mijinka kana aikin gidan ofis kuma mijinka yana son ka bashi daidai hurumin shi da ya kamata gurin aiki na son a basu daidai hurumin su da ya kamata iyali to haka muka yi ta kokari a lokacin ne ta kokari in cewa ba wanda yake ɗari bisa ɗari amma na yi ba da nawa kokarin na yi nawa gudunmuwa an ce wai dan sanda abokin kowa ina ganin kamar a ce wannan taken ma ai dan jarida ya kamata a ce abokin kowa <laughs> yana bangaren aikin yan sandan yana abota da likitoci yana abota da yan gari hadda masu laifi ma na lokaci da sai ya bi ta bangaren su ya jiyo labarin mai ke faruwa in ana yaki ma nakan ga yan jarida a tsakiya ana zuba bai can gefen na harbowa wancan ma na harbowa amma dan jarida yana tsakiya ya sai da ransa sai ya samo ma jama'a bayanin mai ke faruwa a gari don su fahimci me ake ciki haka harkar gwamnati shi ke shiga tsakanin jama'a da gwamnati da sauransu malama rabi matsayin ki da ke yanzu kuke tasowa a aikin jarida mm. wani irin kalubale kika fuskanta fuskanta a rayuwar ki kasancewar jarida to alhamdulillahi duk da ba wai na daɗi cancan a aikin jarida ba ne na farko dai kamar yadda ita hajji a ɗahar ta faɗa aikin jarida wani aiki ne wanda za ka iya kiran shi a matsayin mai farin jini wanda za ka san jama'a jama'a za su san ka za ka yi gwagwarmaya da jama'a to kalubalen da yawanci muke fuskanta musamman 'yan jarida na ɗaya yadda al'umma wasu ba zan ce duka ba wasu al'umma yadda suke kallon yar jarida musamman mace suna mata kallon bata da kamun kai to wani abin kuka yi nuna haka yawa saboda gwagwarmaya da take musamman da maza kuma yar jarida kowace ce inda har ta san aikin ta za ta shiga duk inda aka kira ta ta aikin jarida to kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa al'umma suke kallon mace yar jarida wato ko ina za ta iya kutsawa za ta iya kutsawa don dai ta samu aikin sannan ta fito ta faɗan ma al'umma sannan na biyu akwai mazajen da su sukan ce kai ina ba mu iya auren yan jarida kuna samun wani kalubalen akwai kalubalen nan da yawa saboda gani suke a yan jarida kina matsayin matata kenan ma bana kishin ki za a kira ki aiki nan garin za ki bar nan garin ki je to wannan yana ɗaya daga cikin kalubalen da mata 'yan jarida suke fuskanta a kalubale kan akwai kalubale hmm. ai shi yasa na fara miki abin nan Mm, yawwa mm. saboda ki gane haka a lokacin da za a ce a walla kai kaga dama ka batta ai in ni ne ba zan bata ba har a zo da asuba a dauke ta ta tafi ta buɗe tasha kuma ta yi aiki ma wani lokaci har dare bari gaya miki har kwana ma muna yi ba wai irin daga gida din nan ka shirya ma zaka zo ka kwana to amma in aiki ya kama ka a lokacin fa sai ka kwana dole ka nemi izin ka kira mijin Ila ka gaya mishi ko da yake nima da yake ina kusa da gida ne zan iya iya rugawa in je in ce dan Allah kaza da kaza da kaza in roka na dai samu mai sauki mm. lokacin ko ba haka ba to amma wani sai ga kaman ai kullun sai kin yi fada da mijinki kafin ki je wannan aikin kin gane mm. to in shi Allah ya hada ki da mai fahimta cewa wannan rayuwanki ne abinda da kika karanta ke ne da kike so ne kuma wannan shi aikin jarida ba ko wani abu bane aiki ne wanda ke taimaka a wayar da kan jama'a a kan duk wani matsala da ya shige ma jama'a kai wato kama wani ma karamin jihadi ne wannan jihadi ne kamar yadda kike maganan yan sanda waye sojoji su bindiga suke dauka mu wannan biron fa da takarda da bakin ku shine namu da bakin mu da biro da takarda yanzu na zamu gyara al'amura mu ba masu batawa bane mu masu gyarawa wato ko da an shirya za a yi wani gagarumin yaki eh abin da za ku aikata ko kuma sakon da za ku ba wa jama'a zai iya kawo kwanciyar hankali kenan ya tabbata da gaskiyar mutane shi yasa ai zaki gani idan ana cikin ɗakin labaru kamar newsroom kafin a fito da headline sai mutane wajen goma sun haɗu ko takwas ko bakwai shin idan mun fito in muka ce kaza da kaza da kaza shin wannan zai tada hankali me za me wace jama'a za su fassara sai an fahimce shi in abin da zai tuzra jama'a ne eh. za a ce a'a mu rubuta shi kamar haka yadda mutane za su dan fahimta ya kawo sauki wato kina nufin kalma bayan kalma ma sai kun zauna an tantance an tace wannan abin da ake ce miki headline din nan to sai dai in kafa wato kanin labarin kanin labarin eh. sai dai in dama ita kafar yada labaran ta fito ne don ta hada husuma ko ta tada hankali amma duk abin da zai kawo kwanciyar hankali shi mu yan jarida muke ne abin da muke so shine mu gano bakin zaren jama'a suna neman kawai wayar da kai ne faɗakarwa wayar da kai sai kuma nishaɗantarwa a harkar jarida kamar kowane hukuma ko wanda shi ya karanta jaridan kuma yana da ɗan experience a maganar health in an zo za a ce a kai ne correspondent na kula da lafiya ko kuma a haɗa ka da hukumar kula da lafiya saboda ka karanci abin da ake nufi akwai wani ya karanta journalism din ne yana da ɗan experience a education a ilimi kenan sai a ce mishi oke kai ne zaka je hukumar ilimi ko kuma wata cibiya akan maganar ilimi saboda kana da fasaha da ilimi da zaka iya ɗauko labari akwai turanci kalmomi da ya jibanci wannan abin yawa eh ki ce man da shi dan jarida kamar dai nagge ne daɗi goma haka magana inda aka buga akwai shi a wurin akwai akwai ba inda ba to ni ma zan kara wani abu akan kalubale kaɗan daga cikin kalubalen da ɗan jarida yake fuskanta bace ko ana yaƙi ko wani tashin hankali za ta iya kutsawa ta je ta nemo ainihin labarin hmm. me yake ciki ya aka yi kamar yadda ta ja ɗara ta faɗa in ka shigo ba wai kai tsaye abin da na ɗauko shi zan karanta ba hmm. sai an tace an bi diddigi hmm. ya kamata a gaya ma al'umma a'a bai kamata a gaya ma al'umma ba sannan wani ƙalubale kuma akwai program kala-kala akwai wanda yawa shirye-shirye akwai wanda za a zauna a yi recording shi wannan sai an je an tace akwai kuma live wanda kai tsaye za ka zauna kana yin shi wanda za a saki layin waya wani ma zai kira ka ya gaya maka magana da ya ga dama hmm. a lokacin kuma ana son ka taushe ko ka rama a'a ai a matsayinka na dan jarida dole sai ka koyi hakuri ka koyi mu'amala da mutane kala kala wannan yana ɗaya daga cikin aikin ɗan jarida da tarbiyyar da aka bamu domin kana yi wani ma zai kira ka ya gaya maka magana da ya ga dama ba tare da ya tace ta ba ya tauna to a nan ne za ka so kai kai hakuri a matsayin ka na ɗan jarida ka danne sannan kuma ka san amsar da ya cancanta ka bashi batun mu dai ana magana mata ne eh. kin ga mutane suna kallon mu kamar mu we are wayward wato dai kaman eh, eh, ba ku da kamun kai kenan sake muke kawai ita jarida mace mm. to shi namijin ba a kuma gaskiya eh to kin san da yake mace dama yawanci su an ce ta fita ta je ta nemi ilimi mm. ko ba ta da ilimi mijinta ya sa ta ya zama ta ko shine malaminta ya kuma neman mata ilimi mm. saboda ta zama to uwa ta gari ga 'ya'yan shi to amma al'umma sai suna kallon mu kamar mu irin ma mu sakakku ne ba mu da ya za a ce ki je aiki tun safe a ce sai dare za ki dawo ya za a ce ki ma tafi yanzu daga nan wannan garin ki tafi ki je ki kwana biyar a wani gari kin bar mijinki kina nemo labarai da yadda za a yi labarai ko kuma yanzu zan ce na yi bukin wani dan majalisa ko wani dan wani wane ne ko wani waye musamman ko wani ina neman wani eh, wani bayani a wurin shi to zai ce a'a ina lagos ne amma in na shigo kaduna same na a hotel kaza wani na kallon ki a wannan wurin sai ce shi kenan kin shiga kin yi wani abu kin fito <laughs> ni ba damuna yanzu na daɗe bai damuna mm. saboda sai ki san yadda aikin ke ke kuma san mutanen mu yawa kuma mm. Allah shi ya san zuciyan kowa idan zaka yi wani abu a cikin gidan kamar ba zaka iya yi ba sai ka je ka je wani otel to irin kallon da ake mana kenan tama ko ni abu da ƙila nake tunanin ko shi ake hange kasancewar ku jajirtattu ne masu da kakkiyar zuciya da baku da tsoro za ku iya faɗan abu ku fuskantar jama'a ku faɗa masa gaskiyan abin da yake faruwa ba tsoro ba shayi kila ɗaya daga cikin abin da kisan mutanenmu mu da ba sa son a ce mace tana da ta samu wannan karfin gwiwa da kwarin gwiwa iya fuskantar abu ta faɗa kila shi ya janyo muku bakin jinin wannan abin da maza suke cewa wai eh, what a man can eh, man can do a woman can do better wasu maza ba sa son haka wai na ba su tsoro kenan to ai mun kullum ina ƙara gaya ma maza duk inda na samu kafa ina faɗi har abada ba za mu taɓa zama iri ɗaya da ku ba kowa an yi mishi Allah ya riga ya sa kuna gaba da mu muna daraja ku muna ba ku wannan respect din to mu taba zama irin ku ba <laughs> eh. mu abin da muke so kawai ku ba mu dama mu ma mu dan namu dan kokarin mu ba da namu gudunmuwa idan matarka aiki jarida take yi ka taimake ta watakila ba ma watakila ba duk wata mace a duniya ko mun karatun da iyayenta suka yi wani waye-waye in ta tashi mijinta take kallo da iyalinta to in ka taimake ta ka ba ta dama mm. matakin da ta tafi ta je ta dawo a mm. kullum za ta ce mijina ne na gode to amma abin da wasu mazan suke tsoro ne kada ta wuce shi ko kuma tana kutsawa cikin maza za a zo a ta zuga shi ai matarka tana zuwa wuri kaza mun ga matarka a wuri kaza mm. in kana da karamin kwakwalwa sai ka dauka nan da nan sai ka ga auren wani da yawa shi yake tsinka aure sai ki ga an rabu to zuwa bari mu dubi ga irin gudunmawar da ku mata yan jarida kuke bayarwa wurin gina al'umma tunda ai mun ce aiki ne wanda yake kamar na taimako kuna taɓa kiwon lafiya kuna taɓa magana tsaro maganar ilimi kai maganar ma yadda za a zamantakewa mai kyau da gyara al'umma akwai kafafe da yawa da suke shirye-shirye ma wanda zaka iya kira kai tsaye don kai tambaya akan abin da ya shige maka gaba game da addinin ka ne ko zamantakewa ne da sauransu to ina ganin kamar gudunmawa ne kuke bada amma a ta bangaren ku ne za ku kara game da gudunmawa da kuke bada wurin gina al'umma to gaskiya maganan ba da gudunmuwa ana ba da gudunmuwa musamman ga irin shirye-shiryen da muke yi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe bari mu koma nijar tare da tamar abari domin jin irin kalubalen 'yan jarida mata a ƙasar. To abokiyar aiki tamar abari daga jamhuriyar Nijar ta yi tattaunawar jin ra'ayoyi daga wurin mata 'yan jarida don jin irin kalubalen da suke fuskanta a aikinsu daga jamhuriyar Nijar. Ni dai sunana Hawa Wali ina aiki a gidan radio da talabijin na ƙasa wanda ake ce ma rtn da yaren tata na shiga aikin jarida na fara shi yau da wajen shekaru talatin gwagwarmaya ce ba ta wasa ba wallahi ana yi tunda shi aiki ne wanda ba shawara beki sai ka zo zaka iskoshi. yanzu daga gidanka sai ka ce ka zo zaka yi aiki ka tashi Eh, lokacin da ma'aikata suke ka ta'i ka dawo da marece to sai ka zo ma sai a ce ai an yi abu kaza wuri kaza maza ku zaburo ku tai aiki ne wanda shi kun bai da mace bai da namiji shi in ka ba da kanka kawai dole kai ka fito da gidanka karye bakwai na sa ka zo wurin aiki in ka zo a ce maka ayi ya ayi taskar za a an yi abu kaza maza maza a hutu kuma wanda suke nan wurin kawai haka ne wani bi da asuba zakka ta yi akwai inda a ce muku karye hudu ku zo yanzu eh, kwarai kwa yanzu a ce ana wani eh, konkur na gudu haka na garda ko na gendarma ko na abu ko kuma za a ce wani misiyon daji mai nisa ta za a yi to karye hudu to gaskiya mu mun yi ta samun matsaloli kuma gaskiya an wuce yanzu da wannan matsayin tunda shi in dai kun zamana a sasanta a tsakanin eh, mutum ya arme ka da aikin ka ya yarda zaka yi a samu yan matsaloli tunda yanzu kana ban nono ka tafi ka bar yaro ka ce na yi in je in zo ka yi baka dawo ba sai ka kai magarba gaskiya ana samun kalubale sosai ma ya dauki misali a ce kana da kishiya yau aikin ka ne ka tahi tana tsime ka zo ka mata to ka shilla ka ta yi wani wuri ka yi kira ka ce bakka na to kin gani in ita in shi miji yara kin ga ita da ta ai sun yara alhamdulillah gaskiya an sha dai gogwar maya Allah dai ya ƙara ruhu asiri kuma kisan aiki yanzu eh, ka ta ka zo karye ɗaya na dare ko karye biyu wallahi mun sha zawa da asa a ganka kana kwankwasa kowa karye biyu na dare karye uku gaskiya ana an sha samun matsaloli sai dai kawai da ke shi wanda yake tare da kin ya sai to da sauki balantana ma mu yanzu gaskiya lokacin salula kamar da mu aka yi ta kamar da mu tun da da lokacin da babu salula kawai shan ka za a tsaye da kai lokacin da aka mai doka to dama dama yanzu da ke akwai wannan salula ka buga ka ce gashi nan an yi abu kaza wuri kaza an ce maza maza matai za mu tai to a dai in Allah ya mai don wallahi akwai wata misiyon da muka yi eh, wajen mata mai muka yi magariya muka yi mata mai ba mu dawo ba garin nan to a ka'idar tahiyar da muka yi ta yi kwana yi kuma ni da na bar gidana da sunan kwana na kawai da aka je da aka yi da abin da ake wajen karfe ɗaya na dare kawai mutane yasa suka yi a ah, mata mai da nan zandar kawai a ta gida wallahi mu zo ba garin nan sai wajen karfe uku dona ni dai na na nauyin zuwa gidana ai ba aikin jarida ba kadai a kowane aiki in aka ce mace tana aiki na bariki in gari ya waye ta yi wanka ta rataye sakon ta zo ta yi aiki to huska biyu gare ta akwai wanda suke mata kyakkyawan fa'inta ko wanda suke mata mummunan zato to kin gani kowa da irin ra'ayin shi kenan shi mutum ba a hana shi eh, ya faɗi ra'ayin shi amma dai mutum ya faɗi alheri ko ya yi shiru sunana zara bukar ni ya jarida ce a sashen faransanci a gaskiya tv na zandar to alhamdulillah lokacin da na fara aikin jarida bani da aure daga baya ne ne aure kuma bayan na yi auren gaskiya kan na ga canji sosai kaman ina nufin kalubalen ya ma karu lokacin shi yadda abin yadda dai zaka gudanar da abubuwan da kake na yau da kullum yadda ya dace an gari yawa ya mutum ya kimtsa bakawar ba gidanka haka nan kafin kake zuwa wurin aiki dole sai an kintsa an kula da mai gida kana a hutu aiki shine dai gaskiya kuma yawanci gaskiya babban kalubalen da nake fuskanta shine kaman in na zo aiki da sahi wani bi sai aikatari abinda aka sa ni a nan wajen aiki yawanci hi da rana ne za a kawo shi amma gidanci ya ce dole zan yi tu duk da ma dai mai gidana bayanin da rana amma dai ina dafa abinci ne marice shi ne gaskiya matsala kuma bai yiwuwa a ce in zamna eh, dan an sa abin marice in ce a'a bana iya bazawa na in yi aiki shi ma kuma wani laifi ne kenan dole ne na kawai sai dai na san yadda zan yi in gyara abin da yadda zai gyara ni kuwa shirya labaru a nan da gaskiya babu wani kalubale tunda a nan inda muke kowa ana bashi matsayin shi babu wani zancen mace ko namiji a da dai kam gaskiya ana ganin kaman akwai su shikin da mata bai kamata sai ta yi ba musamman ma kamar abin da ya shafi harkar siyasa abin da ya shafi harkar wani manyan mutane irin wannan kai a ce a wannan mata ne bara a ba su just reportage wanda za su ta yi gari da sauransu a da ne gaskiya ake wannan amma yanzu alhamdulillah kamar ni a koda yaushe ina so in ga na yi abin da zan ma ba su ba saboda ni ina so ne just nuna musu da cewa mu ma muka yi niyya muna yin fiye da abin da suke yi musamman ma a harkar jarida mu ne mata mu ne muke da matsaloli da yawa mu ne wanda kaman muke cuɗuwa cikin al'umma mun kowa sana abin da ke faruwa yau da kullum cikin mutane in ta ɗauko rahoto kawai gaskiya ni Banna sawa a na ni mace ce ni kawai in na hutu a matsayina na yan jarida nake aiki na nake ban fuskantar matsala harkar dai abin da shahi harkar huta teran ka sai ka nemo labaru ko wani abu ban na ganin matsala a wannan fannin. assalamu alaikum suna balkisa kailu yan jarida a sashen hausa a nan radio da talabijin gaskiya zanda alhamdulillah gaskiya da farko da na shiga aikin jarida kuka ce tun da tun lokacin da na ɗan. wayo dai san a hankali sana hankali he san aikin jarida ya shiga raina na da farko da na dan wai a gida kamar da an so a hana ni kuma daga baya dai aka kyale ni dai na zo nike to ina yin aikin hankali hankali ina ganin da ake tafiyar da shi ni ma ina dan kokartawa ina yin nawa gaskiya da harko dai na fuskanci kalubale wajen mutane yan unguwa a rika cewa mace da aikin jarida wanda akwai tarurruka da maza suke a cewa tana shiga cikin maza gaskiya da harko wannan abin ya so samu na rai ya dan sama da ya sani in kwasa wannan aiki daga baya kuma na lura da cewa mutum yana so ya wannan dole ya jajirce kuma ya toshe kunnuwan shi tunda shi dan adam ba iya mishi duk abin da kai a wurin shi wani ya dauka kai daidai mun dauka ba kai daidai ba haka dai na dage na ci gaba alhamdulillah yanzu gashi ina ganin kaina aikin jarida ko ina na iya shiga in yi shi akwai mutane sosai da yawa da suke daukan mace jarida akan wata 'yan iska haka tunda abin da suke yake samu musu akai suna hudun hakan saboda ko ayyuka da za a samu mace ta danyi bulaguro haka misali wani farmasiyo ko wani aiki da za a dan zuwa horo ko kuma wani aiki da za a dan ta wani gari haka ko wani ƙauye to mutane su rika jin cewa wannan kamar ya ba ta dama da lasisi ne ta yi abin da ta ga dama su kuma mutane abin da suke min cewa mace tana gaban iyayenta ma an ta ga dama yin abin da ta ga dama sai ta yi shi mutum in ya samu tarbiyya tun daga gida duk inda ya shiga babu ta inda za a yi wannan tarbiyya ta shi ta lalace nan saba dan zuwa ƙauyuka daban-daban suke nan kusa da mu wurin wannan ayyuka haka musamman ma mu ta dan yi mu ta wani reportage haka ko wani harkar aikin siyasa an ya tashi muna ɗan shiga yan ƙauyuka muna yi kuma akwai horo ma gaskiya a nan dai alhamdulillah mun ma fuskantar wannan matsala ta cewa kai kana matsayin kiyama ce su suna matsayin maza su rika nuna bambanci ko wani kalubale ko ma rika ma wata tsangwama gaskiya mu dai ana tsakanin mu da mu da mazan alhamdulillah ba wanda zai nuna haka nan ana daukan kowa kawai a matsayin shi shi ma'aikaci ne ba a duba wani bangaren zinciya wannan mace ce wannan mai ne saboda ko wajen repartition ma za a yi kamar rarraba aiki ba a ce a wannan ya kamata a ba mace wannan ya kamata a ba namiji sunana madam usman ai jarida ce a nan radio amfani Nijar. Eto eh alhamdulillah masha Allah lallai shi wannan aiki mun sa kai ne kayan niya. kuma ya kasance shi ne kaddararka saboda ba yau bane sama da shekaru kusan 20 har da wani abu ai nike wannan aiki na 'yan jarida kuma na san yadda nike yi tun ban gida har ya kai ina da gida akwai lokacin da nake keɓe su kwata-kwata wannan ne na aiki ne ga misali eh, ina da yara suna zuwa lakwal kuma ina da mai gida akasari ma lokacin lakwal lokacin makaranta kahin in mutu na ida abinci na na ranar karfe tara na kammala na sa a cikin kula na aji wanda kowa in ya sauko ya sa inda zai dauka ya ci to idan na zo kuma nan zan nisu mai da hankali na gurin aiki na duk tsawon adadin aiki na bakin da karfe biyu na kare kin gani in na ida kuma na sauka shi ke sai in koma gida na a can ne kuma zan ci gaba da kula da tarbiyyar iyana da mijina gaskiya kalubale ina fuskantar shi fiye da yadda ba a tsammani musamman ma da farko muna fuskantar kalubale tare da abokan aikin namu ma na kanka mu maza tunda gani suke yi mu mata ban mu iyawa to tun suna ganin ban mu iya har ya kai lokacin da suka sa mana ido suka gani lalle mun ba da kai zamu sannan ina fuskantar kalubale da dama imma a wajen gidana ne tare da mai gidana tunda wani biyu yakan nuna cewa eh, na hiba aiki na muhimmanci da kula da shi idan muka ta fagen eh, aiki ma musamman ma nemo labarai na ma muna fuskantar kalubale tun da mutane akwai wanda idan ka je suka ga ke mace ce ba a daukan ki a bakin komi akan miki zire wani bai a baki tsoro dan a tsorata ki ki karaya ki wasa ɗauka to duka wannan yana daga cikin irin kalubalen da muke fuskanta sannan kuma ana mana kallon kamar mu yan jaridu ba masu kamun kai ba ne gaskiya akwai masu kamun kai da dama mace tana iya yin shi da namiji zai iya yin shi tunda eh, in gaya miki kamar inda namiji zai je shiga ya dauko labaru wala mace tana iya zuwa ta dauko labaru namiji da za a dauke shi a tai daji da shi kwanaki nawa haka zalika ake dauka mata a tai da mu kwanaki nawa sai dai kamar yadda na faɗi kame kai tsare mutuncin kanki wanda ke da kanki idan kika kin san kin tsare mutuncin kanki wurin Allah da da ba kanki daraja wanda wasu ba za su nuna ba ma sha'awar su miki wani batun banza. To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari